wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta arsenal ozil ya aji takalman taka ledarsa wa kasar jamus inda ya bayyana cewa ya yi hakan ne sakamakon bambancin wariyar launin fata da ake nuna masa da kuma cin zarafi an ya soki lamarin dan wasan ne bayan an gan shi da shugaban kasar turkiya tayyip a wata hoto da suka dauka a nan london a watan mayu ya ce an yi ta tura masa sakonnin cin mutunci da nuna wa kyama sannan aka dora masa alhakin mummunar rawa da kasar jamus ta taka a gasar cin gofin kwallon kafa ta duniya wadda aka yi shi a can kasar rasha dan wasan ya bayyana cewa daga zaran jamus ta samu nasara to ya tabbata shi dan kasar jamus ne a gurin magoya baya amma idan an samu nasara akan jamus ya kasance dan cirani kawo yanzu dai shugabannin hukumar kwallon kafa ta kasar jamus ba su ce komai akan lamarin ba an haifi dan wasan ne wanda ya fito daga tsatsan turkawa wayanda suke zaune a can kasar jamus dan wasan ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2014 da aka yi ya buga wasa wa kasar sau 90 tara sannan sau biyar magoya baya suna zaben su a mazaunin gwarzon dan wasan kwallon kafa na kasar jamus tun daga shekara ta 2011 sai dai tawagar kasar ta kasa kaiwa zagaye na biyu a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda ta gabata babban matsalan da ya shafe su har ya kasance haka ke faruwa ozil dai da gundugan na na manchester city dukkaninsu jamusawa ne kuma 'yan asalin turkiya sun sha suka daga hukumar kwallon kafa ta jamus bayan ganawarsu da shugaban kasar turkiya a cikin wata sanarwa ozil ya ce ziyara da bata shafi siyasa ba ko wata dali ko wata abu daban wannan sun tattauna ne musamman a bangaren kwallon kafa wannan ne ya sa na wakilci ofishi na mafi girma a kasar iyayena ozil ya ce lokacin da yana karami mahaifiyarsa ta hore shi da shi ya dinga kulawa da asalin shi kuma ba cin mutunci a game da shi daga baya dai kuma ozil ya sake wallafa wani sako yana mai kalubalantar kafofin watsa labarai game da inda suke watsa wa'yansu abubuwa wayanda ba su dace ba game da shi musamman ta ɓangaren hoton da suka ɗauka da shugaban ƙasar ta turkiya ya ce ba su soki rawar da ya taka ba amma sa'ilin da ya ɗauki hoto sun ɗauki wannan mataki ƙasar jamus dai da ƙasar turkiya jamus tana sukan lamarin shugaban ƙasar turkiya ne sakamakon irin mulki da yake na kama karya na murkushe 'yan adawa a can ƙasar turkiya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya